ran shari ɗazin rajin bango da sai magogin ƙarfe bismillahir rahmanir rahim wayan kuntum ala sabarin wa lam tajidu kadiman farhanun maqruba fayna min ba'dukum ba'dan faliwajil ladhi tumina amanatahu wal yadqi allaha rabbah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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wato yau nawa ga wata goma sha bakwai ga watan sha ɗaya haka ne shekara 2016 miladiya amma in ji malaman tarihi allah ya amince mana wato mu ci gaba da tafsir na alkur'ani kamar da muka saba a kowace rana alhamis a nan kofar gidan babban malamin mu shak malam yahaya bani adam dutsen malokar gamin katsina state a nan cikin najeriya ah, kuma karatun yau karatu ne na suna sakamakon haihuwa da aka yi wato gidan yahaya suka an haifa mashi ɗa namiji shekaran jiya a an haifi ibrahimu ina fata allah ya masa albarka tare da sauran dukkan jarirai da ake haihuwa na musulmai Allah ka yi mana afuwa kan kurakuranmu ka yafe mana dukkanin kurakuranmu ka sa aljannar firdausi ta zama makoma a wurinmu zuri'ar da muke samun nan Allah ka sa mata albarka wannan aiki na addini Allah subhanahu wata'ala ya sa su gaje mu su fi mu Allah subhanahu wata'ala ya sa su fi mu yawan karatu amma bangaren imani kuma Allah ya sa mu tsere tsakaninmu da su domin idan ka bari ɗalibin ka ko ɗanka yi ka imani kuma an ci baya amma a ɓangaren karatu duk abin da kai to dage iya iyaka ƙoƙari ɗan ya fi ka kuma mutum ya fi ka karatu wannan idan dai har a ɓangaren imani ka dage to in an je lahira ba yawan karatun nan ake aunawa ba dama babban abin da ake aunawa shine aiki shi yasa ya ce i'malu eh, eh, fasayarallahu amalakum to shi kuma gane yadda ake aikin a yi shi daidai ya ansu to kuma yana da buƙatar karatu wajibi ne karatu ka yi shi daidai gwargwadon halin da kake da shi akwai karatun da zaka gani wanda daga nan in ka taimaka makaranta ka mutu canto ba za ka yi wannan karatun ba kai da kanka ka sani amma idan kana yin bakin yin ka kuma ya zama ga imani to magana ta kare in an je dama za a auna imanin ne shi yasa yau nan kana garin mabarnata sai ka ji kai ya kamata ka tai garin da za ka yi ibada domin nan labarin addinin ba shi balle ma ka samu abokin karatu ko abokin imani sai kai hijira ka ce bari in je garin da ke da karatu ba ka samu isa garin ba sai ka mutu bisa hanya allah ce kai din nan aljanna ne fi sabilillahi ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرادبا كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجر وأجره على الله ne arama Allah mai girma ɗaukaka ce wa mai ya min baiti muhajiran ilallahi wa duk wanda ya fita daga gidan shi ya tahi inda zai samu sararin da zai yi ibada yana mai hijira tsakanin shi da Allah da manzo ne sun mai yudriku mutu sannan sai mutuwa ta riskai kafin ma ya Allah ce to fa wa qa'a ajruhu ala wannan Allah ya anshe shi a matsayin mai imani kawai saboda haka ashe kyakkyawar zuciya Allah ke so ya zama ka kudurce bukata ka gyara idan a cikin kokarin da kake yi akwai abun da baka gane ba amma kana iyakar kokarin ka sai ka mutu baka yi da gane shi ba wallahi Allah zai yi maka abuwa amma daga inda kai kwance ka nuna kai ka kure ka gama karatu to ya nuna sai ka mutu da jahilci ai shi karatu ba a kai karshen shi za ka yi ne iyaka kokarin ka shi yasa annabi har ya bar duniya Allah ya ce mashi ka rika cewa wa qurrabbi zidni ilma Allah ƙara mai ilimi kaga ko shi wahayi ake mai direct saboda shi ilimi idan dukkan ilimin duniya dukka na duniya ka yi shi gaba daya Allah ce to ma utitu min ilmi illa qalila duk ilimin da ka gani duniya Allah ce kaɗan ne na ɗiga maku in ji suratul isra'i ta ce wa ma utitu min ilmi illa qalila to yanzu na duniya na ƙasa ɗaya ma yaushe ka gama shi hmm. na gari ɗaya yaushe ka gama shi idan kowane bangare ka zama profesa ka zama profesa bangaren ingilishi ka zama profesa bangaren turanci abun nan larabci ka zama profesa bangaren hausa komi to ga yanzu yaron nan da ya karatu shi sunan yaren su kamuku a sunan yaren kenan ba gigari bane naija shi yanzu nan shi ya karatun nan cikin mu na yan bodin na naija local government ya sunan local government ɗinsu rafi rafi local government niger state to shi kuma kamu kuwa ka iya shi <laughs> idan ya zo yana bayani sai dai kai shiru eh yana ina ina yaro yake ina kamukun yake suna da yawa ma'ayanan da to da Allah ya ce wa ma'uti utitu min al-ilmi illa qalila kai yanzu a batta kai digiri na bangaren komi to yanzu ya zo ya yaran nan eh kuma ya iya hausar da kake kaga ya tsere mata nan eh dan yi mana yaran nan naku ka yi ma jama'an nan bayani ka ce jama'a ina farin ciki da aka kawo ni dutsen ma na shiga makaranta na fara karatun ƙur'ani kuma na yi imani da ƙur'ani zalla ina kira ga 'yan uwana masu irin wannan yaren su zo dutsen ma su karanci ƙur'ani ko kuma su je kowace makaranta ta 'yan uwa da ke akwai a faɗin duniya yi wani bayani yanzu ci farin ciki na gowani kuna dutsen zama makaranta na ba ni zalla ta o dungudamu to imanu biya habu ba sadukun wuce makaranta mani za makaranta mace addini in dai ba makaranta ba to addina da ashi da shi ba ne cikar na yan uwan akan a kan a ce kokara ne a tura a makaranta haka maka kan ga turu ba ba ilimi to turu ba ba bunu bata ne kawai inda ba kare ara mai da ne doci <laughs> to ilimin duniya bai karewa a gaishe ka jika kuma ya iya hausarka sauran kai yanzu ka iya tashi to shi ne ma utitu min ilimin illa kalila ka je gashi <laughs> kai yanzu in an ce kai to men butti fulfulde kuma a anda fulfulde wa ma utitu min ilimin illa qalila anan tande akado ko warima e kuugal muɗum goɗɗo na ko andi sayirki sagal nde wona on noon eh. <laughs> to yanzu a ce in yi kamuku to shi kamukun ce ya zo ya <laughs> to shi ne wa ma'utitun min al'ilmi illa kalila ta alarma ila muka kawo da kai muke ji don ɗaukar ƙura'ani ba su kawo kenan وإن على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا Allah ce wa in kuntum ala safari idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani a kan ni ba shi dibbe an bibbiya ba su suka ko an bibbiya aya fa da wasa take ba wallahi a biya bashi to allah ya yi mana bayani a darasin da ya gabata kan abin da ya shafi bashi zalla kuma aya guda ce ta yi sumuni guda aya ɗaya ce ta saboda allah ya kuta mai bashi billahi lazi ko ayar ba a yi ba sai da aka gama ne ƙwarai ko allah ce to ya wa in kuntum ala safari idan kuma kun kasance kan tafiya kuke wajen batun rubutun bashin walam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba to farhanu makboba sai jingina abun ansa kuna tafiya da mutum jinginan nan a matsayin shaida take kowa ya sanni da wannan hulai misali sai tafiya ta kama guzurina ya kare ina so in anshi naira dubu ɗaya wurin man salo ala sabilin misal to sai in ce ma man salihu <coughs> ga hulata ita hula a matsayin shaida ta kitan da ba samu mai rubutu ba sai ya anshi hulata sai ya bani naira dubu ɗaya saboda haka in an zo to ya aka yi hulata ta je wurin shi dalili kenan ita ce shaida. Hmm. ba ni dubu daya ta misali saboda allah ya san halin dan adam kamar yadda muka yi bayani kana iya ba mutum girma da arziki ya zo ya tada magana ka ce baka san magana ba mai sauri ga dan adam kai kila ba a taɓa yana ba to ni billahi al'azim amman na dubu ɗari biyu mutum ya anshi dubu ɗari biyu na tada magana ya ce bai santa ba aka ce ai alaji kakka ya daji' ka kodi na ce <laughs> bai san Allah ba ku kyale shi wallahi azimi a cikin wannan lokacin Allah kuma ya huro mai shi kuma ya asara dubu ɗari biyar daidai da in karanta digon alif dalilin in ce Allah yi ne kaza Allah yi ma shi Allah shi ya aikin ai haƙƙin ɗan adam ko arne ka cuta wallahi in dai cuta ce allah bai ƙyale abin a bashi kai kwana sallah kake shi kuma kullum ya kwana shan giya in dai kai ne ka cuta wallahi sai allah ya hidda haƙƙin shi ko wutar da kai da shi ɗin duka kuna yi kuta wutar allah ba dalilin haka ya yafe ne laifin shi ba yana nan da nashi laifin shi ma cutar shi dai da kai ɗin nan wallahi azumi sai allah ya hidda haƙƙin shi saboda haka in ka san ka ci ma wani arne bashin wani karhe je ka bashi abu ne ko ka ci ma arne taya ko baturi ko ka ci ma arne eh, abin da watafam yake nan cikin tankin nan ya zo shi da Allah mai tsaya tsakar dajin nan foil farm in ka san ka ci ma arne bashin foil farm maza ka je ka kai ne kuɗin shi shine wa in kuntum ala safarin in ko kan tahiya kuke bashin ga dole sai an ci shi kuma ba mai rubutu ne ko a ce a to shikenan za zama ci a bada jingina dole cikin kayan da ko takalmin ka ne cire ko hularka ko ka cire babban riga ka bada an gano babban riga hannun wancan ga yan cikin dole ai akwai shaida kuma sannan shi bashin nan shaida ce wannan jingine ko da su kayan hannun naka ba su wuce ɗari biyar ba kana iya anshin dubu biyar ka ba da wannan a matsayin shaida ne ba wai shari'a ce ta jingina cewa sai kayan sun yi ƙarfin wannan kuɗin ake ba jingina ba wannan lalacewa ce ta al'umma yawanci idan abin da ka ansa hannun mutum bai wuce daraja kuɗin ba sai ya ƙi maidowa shi yasa mutane su ma ake hikima ana an sa abin da ya yi kudinka abin da ya yi kudin da aka baka misali in an san gonarka za ta yi miliyan guda to ana iya baka jingina a baka dubu ɗari biyar saboda an san dalilin dubu ɗari biyar ba za ka ƙi miliyan ɗinka ba ina fata an gane sai allah ce to fa'in amina ba'adukum ba'adan fa' فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي ضمن أمانته وليتق الله ربه to fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashi ko ya amince ma sashi fa zan anshi naira dubu ɗaya nan wurin man salihu kuma shi man salihu akwai amana tsakanin da shi na amince mashi ya amince man to ba sai an samun hulata ba dalilin amincin yanzu alal misali muna tafiya da malam salo ina so in an shi naira dubu ɗaya hannun shi a irin amana da ke akwai tsakaninmu shin zan an shi dubu daya nan a zo ma mata da magana ya ce ban santa ba bai wannan tunanin ni ma ban yin shi to ya bani da hulata ba ya an saman hula ba dalilin mutuncin nan to amma in dama ba ido yadda da kai ba ko ba taɓa mu'amala da kai ba balle a san halinka ɗaya kenan ko kuma ana yi da kai ana ganin kurakurai to amma kuma an ce tare da kai ba dama a baro ka daji an riga an tare da kai to kuma ba dama a baro ka daji tun da wannan su ne dangin ka ana dai tare da kai san in an riga an bar gari to duk dan garin ku ya zama dan uwa nan kana iya haduwa da mutum baka yi ne daga na bane wuce ka wuce garin ku daya amma da zaka je on a onacha inda ka rasa uwar da ta haife ka da kawai ga haka sai ka gama sadu kuma kila nan kila izala ba kake can kuma ka je inugu ka rasa uwar da ta haife ka yunwa ma kake ji sai gama sadu zanne an zuba mai abinci yana ce yana kirka kuɗi sha dai kullum da shi ake wannan wazin <laughs> wallahi zai wa zai kai gaba masu sale cewa wallahi kai kama da aminu wani magajin mu da yake ya ga uwar da wani to ne Allah ce idan akwai aminci to ba sai an anshi kayan mutum ba zai yu'addi allazitu amana tuku wanda aka amince ma waya ba da amanan nan tashi wal lahara bahu. ya ji tsoron ubangijin shi ya tuna irin amince mai da aka yi ya ji tsoron Allah kuɗi da wasa da malam kai ka zama mahaukaci ka jana kaji ranar kuɗi to kuɗi yaushe ne ba ranar su ba duk sadda minti ya halbo ranar su ce sakan in yi ciki ranar su ya ciki cikin ta in yi halbo da cikin ranar su ya halbo <laughs> shi ba a taɓa cewa ka ga ranar kuɗi ba duka ranar tasu ce ka ji matakan wadda Allah ke ɗauka nan wurin shine wanda aka amince mai din nan falyu addila zikitu mina amanatahu wannan wanda aka amince mawa ya da amanan nan tashi wanda ya taƙin lahara ya ji tsoron ubangijin shi la takatumu shahada wala taqtumu shahada ka ku ɓoye shaida a je daji da kai wani abu ya faru a baka kuɗi ka shigo gari ka ce ka san magana ba Allah ce kakwai da ku haka ne ومن يكتمها ومن يكتمها فإنه آسم قلبه من يكتمها دون بيقوي ومن أماني فإنه آسم قلبه ya cika zuciyar da zunubi ta saboda a zuciyar shi ya san an bashi amma kuma ya gada bai san magana ba saboda haka ya ɗauki zunubi ya sa cikin zuciyar ya cika ta in akwai wani imani to wannan zunubin ya je ya imanin ba a hango imanin kana ganin su sauran al'umma ba su sani da ba su san aishi kudin ba da ba su nan akai ko to cika ai wallahu da ta'maluna alim shi Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa shi ya ga sanda aka aishi kudin sai Allah mai girma da daukaka ya ce lillahi lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi wa in tubdu ma anfusikum wa fa yaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir mm, Allah malam bello kankara Allah ya fi mashi ba kallame shi ce lillahi ma fi samawati ma fil ard abin da ke cikin sammai da ƙasa duka na Allah ne sai ce wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da ke cikin ranku au tukufu ko kuma kuka ɓoye to yuhasilkum bihi Allah Allah dai zai maku hisabi game da shi fa ya gafir liman sha'u ya gafarta wa wanda ya so wa azib man ya azabtar da wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan komai masu rubutu na allo sai ku dauki wannan ɗaya ne wanda yace fa yaga fir liman yasha wa yu'azib man yasha sai dai ruwa yace fa yaga fir liman yasha wa yu'azzibu ina fata an gane sai yace wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai yace ne amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun mana ya ce amanar rasulu manzon Allah ya yi imani ya yadda mu yi imani da shi bima unzila ilaihi da abin da aka saukar mashi min rabbihi na daga wurin ubangijin shi kaji safkan mai aka shi ma ya yadda ba fa shi ya faɗi ba amanar rasulu annabi muhammad ya yadda da ni bima unzila ilaihi da abin da aka saukan mashi min rabbihi daga wurin ubangiji shi aka je kai wal da sauran masu imani ma sun yarda da abin da aka saukan mashi ji unzila da ilaihi nan take saukan mashi akai unzila da ilaihi uku ne cikin qur'ani a ce unzila a ce ilaihi a jere ina fata an gane to da aka ce wa ma unzila ilaihi mattakhazuhum awliya walakin kaseeran minhum fasiquna ɗaya sai ka je cikin suratul furqan ina fata an gane sai Allah ce kulluna mana billahi na mana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli kullun kaji wani larabci kuma fa da aka ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi sai aka ce wal mu'minuna jam'i ne ko mufradi aka ce kullum jam'i ne kuma furadi jam'i ne ba a ce kuma amanu ba sai aka ce amana ina fata an gane min rabbihi wal mu'minuna kullu na mana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sai aka ce wa qalu gaba kuma ya koma jam'i shi hmm. ina fata an gane sai Allah ce dukkansu sun yi imani da Allah nan ba za ka ce kullum amana billahi ka faɗi a matsayin mufuradi ba mufuradi ne da ma'anar jam'i dukkansu sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi sun yi imani da littattafan da Allah ya saukar ma sauran annabawa la nufa wa rusulihi sun yi imani da sauran manzanni sai aka ce ya ce lalu bai na ahadin min rusulihi masu imani suka ce mu ba mu bambanta ɗaya daga cikin manzanni mu ce mun yarda da wani ba mu yarda da wani ba wa suka ce sami ina mun ji wa azana kuma mun yi imani gufra naka ne mun yi da'a ɗai gafara muke nema gare ka Allah wa ilaikal masiru makoma wurin ka take yace ya la yukallifu Allahu nafsan Allah ce la yukallifu lahu nafsan ba a azawa rai illa wus'aha sai daidai iyawarta duk abin da ka ji Allah ya faɗi to yana faɗin doka ne daidai abin da ɗan adam zai iya ina fata an gane duk abin da ba za a iya shi ba ɗan adam ba zai iya ba to Allah ba zai faɗi shi ba zai iya faɗo abu ma sai ya faɗi mafita a addini ba abin da bai da mafita ba azumi aka ce ba hmm. to ana iya samun wani yana da ciwo bai iya yin shi sai Allah ba da mafita ce inda ciwo ga yadda za ba sallah ba to tana iya yiwa a rasa ruwan da za a yi alwala sai Allah ba da mafita ya ce a yi mama to yana iya yiwa kun je wurin da kuma bai yiwa ku tsaya ku sallah arna ne ko barayi za su kashe ku an ba da mafita ko ba ba da ba duk abin da ka ji an haɗe addini sai ka ji an haɗe mahita cikin shi to shi yasa la yukallifu la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kenan hmm. yanzu misali sai Allah ya ce duk wanda bai yanka sa ba duk wata kafuri ne to da ya mani kafirci kafiran da zaka gani to Allah bai irin wannan duk abin da zai faɗi sai abin da zai yi ga ɗan adam in aka faɗi abin kuma sai a bada lahita ina fata an gane yanzu ba ga alkur'ani ba Allah ya yi magana ya sauƙaƙa shi ya sassafta shi ya yi komi ɓangaren sassafta alkur'ani to amma da ya zo wajen magana yin ibada ya ce sai ce ku yi abun atun daidai iyawarku ne ma'anar atun wani iya tashi da daddare yana iya tashi ya safka ƙur'ani kan gari ya waye akwai wanda kuma ke da lalurar bacci bai iyawa wani ga tilawai daga bakara hannasi amma bai isa share dare ya kwana bai bacci da yana tilawa amma akwai tilawa ba babuwa wani da wuce izu biyar bai kwanta ya kokari shi wani izu goma ya kwanta wani in ya kuma dahewa ya kama lace lace ya latso nan ya latso nan ya latso nan sai karin sha ukun dare bai tashi ba bai tilawa ya ba kuma ga waya hannun shi latsa wannan ya latsa nan latsa nan latsa nan wani kuma tek zai ta ya samu ta ja'ira ta tura mai tek zai tura mashi su ta yi su kashe dare suna wannan ga buta ga kewaye ga alwallahi ta shiga darduma ya sallah ko da ka ishirin ne bai yarda ba zai ba ya yi ƙoƙari in an kira ba ya je ya sallah a raga mashi malam hasan sai ya ce gufra la yukallifu Allahu nafsan illa wasu aha ya yace laha laha ma kasabat abin da rai ta aikata sakamakonta na alkhairi kenan yana kai shi wa alaiha maktasabat wa alaiha sabab mugun aikin da ta kuma yana kanta in aka ce laha ba a ce alaiha ba duk sadaka zai ce laha alkhairi ne alaiha kuma bala'i ne ka saba aiki ne mai kyau da an jonata aka ce makta saba mugun aiki kenan shi sa aka ce ne kullum da in min hunni makta saba ai mugu ne mugun aiki ne da ya jona da wanda ya ce ma makta saba mugun aiki ne in ya ce ka saba kuma ba lallai zama muna ba ina fata an gane amma ba ya ce shi kuma kasaba ɗin cewa duk abun da ya zo da kasaba cewa kyakkyawa ba ne a'a shi maka kasaba shi ne ya zama dole ba kyakkyawa sai mummuna cikin shi amma kasaba kana iya samun mai kyau kana iya samun kasaban ma duka cikin guda ne uku ce shikenan mu <laughs> kasaban ma dama uku ce kullum da in ma. kasaba rahim da yake sai ka je tabbar ya da abi lahabin wa tabba ma agale alhu wa mali kasaba sai ka yi can bakara sai ka je wa izanin umana ko ya an ba ko ne ka je wa izanin ku eh je kawai da zalaku kai gani salmanu kai aka ba wannan aiki a mai yadda ba ka je wa izalaku ka je wa izalaku gani salmanu ne man kasaba sai ya tanwa a haɗar bihi tuhu. ko wula ka samu ne Allah shiga kasaba nan hukuci ba shi ta kare ba ta qur'ani ce ma rabbana la du'a kizna inna sina aqdana rabbana la tu'akhidna allah kaka kama mu inna sina in muka mantuwa aw akhdana ko muka yi kuskure rabbana la tahmil alaina isran kama ba su sadaka wani karatu shi nan kalmar khadi'a ta kuskure duk sadda ɗamusa hannu ta yi wasali sama ya zama mai ya zama haɓaɓun misali in ɗanusa hannun ta yi wasali sama walaisa alaikun junahun fi to in ɗanusa hannun ta yi wasali sama kuskure ne in kuma ɗanusa hannun ta yi wasali ƙasa ba a fasara shi da kuskure ganganci ne ganganci ne kamar da aka ce inna fir'auna wa na wajinu da huma kanuni haɗi ina kuskure suka shi kenan bai ba za a kama su da shi ba da aka je asibinci ya mutu aka ce la ya kuluhu illa al ina wasu ne yake ne ɗansa hannu ƙasa yake to azaba ce ta wutar masu kuskure ne irin wannan wanda aka ce na to a cikin ilmi suna aka dana su zai su coci azamin amma da aka ce wa laisa alaikum junahun sai aka ce ni ina wasalin yake to wannan kuma ne yanzu da muka ce rabana la tu akhina inna sina mi ina wasalin yake je ka bincike qur'ani daga bakara sai kawai da kaga kuskure da musu hannun an mata wasali sama to kuskure ne wannan irin wanda ba a kama mutum da laifin shi kana ganin an mai wasali kasa kuma kuskure ne irin na ganganci kamar wannan bale man kasaba sai a tan wa a haɗar bihini ka asa haɓin ne nar ya fiha khalidun kuma har abada to kuskure ne irin wancan ina fata an fahimta ta ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا يا الله ولا تحمل علينا إسرا كك دورا من نوي كما حملته كما يدك أذى على الذين من قبلنا أكان نغبانين مشيني ya zama shari'ar mu ta samu sassafci kata tsanani irin ta sauran annaba kamar irin mutanen annabi musa akwai kuskuren da suka yi allah ya ce to dalilin wannan laifin naku an fusa ku kuje ku yaki kawunan ku sannan a yahi maku mu ma haka ne yanzu ya istighfari da isa ya zo sai aka sassafta ya ce wa rasulan ila bani isra'ila anni ji ji'tukum bi ayatin min rabbikum ya ce ne na zo ne wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum dai in halatta muku sashin da abin da da an haramta muku shi shine da Musa ya zo sai ya sassafta akan shari'a isa allah ya kawo ayoyi na sassabtawa akan shari'ar musa da isa ya zo kenan hmm. shi kuma annabi muhammad da ya zo sai ya ce na zo ne waya ba wa anhum israhum wal agala lallati kana da alaihim shi kuma sai allah ya sassabta shari'a shi bata kai tsananin ta annabi isa ba ina fata an gane to sai ya ce ya ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سيتي ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا الله كك أزامنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا من كم Allah takka aza mana mala katal na bai abinda ba mu da iko a kanshi shi eh shi kuma bambancin ba shi kuma wannan karhin ai guda biyar ne ai karhin kan irin wannan hummila ɗin ba da ka yawa da ka je masalan lazina hummilu taurata zaka samu in ka je kuduwa shi ma zaka samu alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum in ka je za zaka samu zaka same shi da ya ce walakin na hummilna shi ma ya kare wa mar'atuhu hammalatul hadin ina fata an gane su biyar da su ma irin shi eh kalma hamala da hamala in ka ce hamala ya dauka hamala fa ya aza <laughs> in an ce hamala dauka hamala hammala azawa eh ina fata an gane in aka ce kazaba kazaba ya yi karya dai amma aka ce kazzaba ya karyata kamar sadaka ya yi gaskiya sadaka ya gaskata ina fata an gane <laughs> sai ya ce yaya wa ربنا ولا na ba a طاقة لنا biyu. da jan sura kai kawai da ka huta wa'fu anna Allah kai mana afuwa anna a kwance yakin ci gaba waghfir lana mm. na? Mm. anta na mm. fansurna ala kebiri. Ka ji gidan kuma samuna ci gaba suratu ali imrana madaniyatun wa ta. suratu ali imran sura ah, mai labarin mutanen gidan imrana wato yar madina mai aya 200 ita ce kadai ta yi 200 cif ba ta kara ba ba ta rage ba eh, ba rage ba kari a ta aya ya ce yaya mm. bismillahirrahmanirrahim Allah mai rahama mai jin kai alif lam mim shidda Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum alif lam mim Allahu Allahu Allahu la ilaha illa ba wani mai kawo doka ya ce a ko a bari sai da shi alhayyu shine rayayye alƙayyumu tabbatacce shi rayayye ne rayuwar da ba rashi bayanta ba kuma babu gabanta kaji isa in aka ce a duk abin da aka ce ma saman ne to shi yana da wata matsala guda biyu na farko an taɓa yin wani lokacin da ba shi ko ne ne kuma nan gaba sai an yi wani lokacin da ba shi eh sakamakon kasancewa shi samu to shi kuma Allah huwal hayyu dama shi da yayin ne ba a taɓa lokacin da ba shi ba dama duk iya tunanin kai wanda aka yoma da aka halitta ka to shi tunanin da aka kayan a yau shi dama can shi Allah na nan kuma nan gaba ba wani lokacin da za a yi babu shi ne alhayu iya tunanin da kai ka tuno baya ka tuno baya to da aka halitta ka ne sai aka dan Allah ma wani abu da zaka dan rika yin tunani cikin shi hmm. eh wani dan memory aka dan dora ma kai ma ka dan rika tunani kamar 25 eh. <laughs> eh an dan ma ne kai tunani to wannan dan tunanin naka da aka dan diga ma haka rika yin shi to kwata kwata kan a san za a yi shi shi Allah dama can yana nan baka ji an cewa la qad halaka dal quruna min qablikum ba hmm. kafin a san za a yi ku sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce alhayi hmm. rayayye alƙayyumu tabbatacce ya ce نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل الإنجيل da aya ɗaya ne E, da ka ji an ce linjil wakafi ake amma nan aya ce ita kaɗai ce yace nazzala alaikal kitaba bil haqqi shi Allah shi ya sabkan maka da littafi da gaskiya kaji nazzala alaikal kitaba bil haƙi kaji wata bil haƙi ko? eh in ya zo ka kasan da aka yi bil haƙi kwanan nan yahudawa suka yi wani sharri in ka shiga youtube za a gani wannan wayar da ake saidawa mai ƙur'ani a cikin ta wanda asali dama an yi wata da ƙur'ani ciki ga ƙur'ani ga bible sai suka buɗe wani wuri suka ƙara bil haƙi eh yana nan gaba ma fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha bil haqqi min hubtiga al fitnati wa ga tawili suka sa bil haqqi a wurin ita kuma bil haqqi in ka fasara ta kasa ta a wurin ta rusa qur'anin duka eh tana nufin wai ma tashabaha bil haqqi shi qur'ani yayi kama da gaskiya duk abin da aka ce yayi kama da gaskiya ne ba gaskiya bane kenan <laughs> nan kuma yanzu ake qur'ani ta shiga waya duk wanda ake saida tare da abun nan wadda aka sabuwa da cikin da kwamfili kur'ani ciki an yi wannan ƙarin bil haqqin eh kan ranar harji mu da an mana magana ya muce bil haqqi din ne mai an baki bil haqqi awun 76 eh 76 bil haqqi Eh, ga da ka kawo shi nan sai mu ce mai dalili warai kuwa yahudawa ne sai ya ce nazzala alaikal kitaba bil haƙi shi Allah ya sassafkan maka da alkur'ani da gaskiya da an ce nazala to shi ƙur'ani ya sauka kenan ka san ita nazala din a ƙur'ani nazala hudu ce eh in aka ce nazala ba ta shadda ba hudu ce wa bil haqqi anzalallahu wa bil haqqi ni nazala mana kuma sai ka ce nazala bihin ruhu biyu ita ya ce nazala ne sai ka je alam yani lil na amanu an takasha qulubuhum li lahi wa ma li nazala na ba ta nemo ɗaya kai gwani salman <laughs> fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul na ya kare ban ka samun nazala sai dai ce ma nazala <laughs> ya ce nazzala alaikal kitaba kaji alaika nauyin cikin ƙur'ani hamsin da shida nazzala alaikal kitaba bil haƙi shi allah shi ya saukan maka da alƙur'ani da gaskiya cewa an zana taura ta wani injil shi ya saukar da taura kuma shi ya saukar da lijila da akwai kawa'idi nan he kaji shi sai cewa an zana ta walmi sai ya ce wal kawa'id babu eh babu kwata-kwata sai dai tsoho ya haƙuri babu ya ce yaya min qablu hudan linnas a taure da injila sai aka ce min qablu hin zuwan qur'ani hudan linnas su a taura da injila gaskiya ne ga mutane shiriya ce ga mutane to yanzu kuma ha wa anzala al-furqan to yanzu kuma gashi an safkar da alqur'ani mai rabe ƙarya da gaskiya shi ma ka ji shaida daga Allah eh dama aka ce suratul furqani ita furqan abinda ake nufi daga farko ne ai mm, in an ce farraka to ita in ta zo in ya zo ga ƙarya ga gaskiya zai masa bugu guda kawai ƙaryar ta ware gaskiya ta ware ƙatta bayyana rushdu minal gayi kawai a yi ne a gane na banza a gane na kirki mm, sai ce yaya in lalari na kabaru bi a ayatin lahi lahun azabun shadid kaji ai shi yasa wani wuri yace ya ayyuhal zina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum mi furqanan in kuka ji tsoron Allah Allah ya ce zai sanya muku mahita bala'in diyar da ya dame sai ka ga da kai da bala'i kun kwaɗe kun dame gani kake ba yadda za a yi hita sai ya hita da jini to sai in baka ji tsoron Allah ba da ka ji tsoron Allah ya ji Allah kun furkana shi Allah zai zo ya buga kai ka gan ka gehe guda bala'in ma gehe daya ka tuna musa shi koro shi yi annabi musa Fir'aun fir'auna ya taso shi gaba yana zuwa ya da tekun ruwan ya iya ganinka kogin nil iya ganinka kawai ruwa ne da za a yi awowi ana tafiya bisa jirgin sama cikin shi ba kure shi ba tafiya awa nawa ne bisa jirgin sama ah, sai an yi awa guda bisa jirgin sama sannan a wuce ruwan na ruwa kuwa kwana ana yi to sai da musa ya je sufir auna sun taso shiga ruwan da sun shiga ruwan nan sun gama yawo dabbobin ruwan ma za su gama da su kuma da sun dawo baya ga sufir auna kashe su za su nan take cikin mutanen musa kala ashabu musa inna lamudrakun sai mutanen musa suka ce kare mun gama yawo gama za a damu a ba mu da mahita to shi kuma saboda imani na annabi musa allah ya riga ya gaya mai tun radda ya aiko shi ya ce ku tafi inna ni ma'akuma asma wa'ara ina nan tare da ku ina ji ina gani ya daka mashi tsawa da musa ya ce to gaskiya walahum alayya zamu fa khafu an yakatulu ina da laifi ina tsoron na kisan kai garin nan ina jin tsoron kada su kashe ni kala kalla fazhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un Allah ya daka mai tsawa ce ina nan tare da ku ni zan kare ku to da cikin mutanen Musa su mutanen Musa suka yi magana kala din jam'i ce ashabu Musa eh wata lokaci jimla ce fi'iliya kala ashabu Musa wannan kala jam'i ce ba ce ma kadu ba kwarai kuwa sai mutanen musa suka ce ina lamudu da kuna mun gama yawon musa ai ba makita nan ga ruwa nan kuma ga su auna. kala kalla sai rama tsawar da aka yi mai nan daka masa tsawa ya ce ina mai iya rabbi saya hadini allah na tare da ni kuma shi zai shirya da ni kaji saya hadini sai hadini ba ya ce da sannan zai wannan sai hadini kuma uku ne cikin ƙura'ani kwarai ko sai hadini kana kama kula walau ba eh, inda ku sai hadini to wannan kauda iya bala'i ya kare wurin nan amma sai da Allah ya tserar da annabi Musa a wurin kuma ku duka kowa yana da wannan tarihi bala'i kau bai kai wannan ba ga su fir'aunan ga ruwan amma Allah a nan sai da ya tseratar da su kuma ya kashe maƙiyan dama kuma Allah ya gaya wa Musa Musa kuma bai shakka ya ce qala asa rabbukum ayyuhlika adwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun dama Allah ya mai albishir tuni ya ce ubangijin ku sai ya kashe makiyin nan naku kuma ya gadar maku daga garin nan kun fanta ma yadda kuke so ku ci gaba da da'awa ku yi hakuri to ya san wannan magana ba ta tashi ko ni zai gani ya san wannan abu ko zowa za a yi ga su ga musan an ɗaga makami ya san ya hita saboda sun yi da Allah ya san sun yi da Allah kawai saboda imani kai kuma yanzu Allah ya ce in ka ji tsoron Allah zai sama mahitai baka yadda ba sai kake kai dubaraka ita za ta dan Allah ta hidda ka mu gani mu sha kallo kai gani za ka yi ayyan dabaru da hikimu daga nan da zuwa kaka <laughs> ha ba arne yanzu kilgaman kakar da ka gani daga rar da uwarka ta haife ka zuwa yau kaka nawa aka yi ne Allah ce in tattaqullaha in kuka ji tsoron Allah ya ji Allah kun furqanan Allah zai bada tar ya buga kawai matsalar taware kai ka ware gihe guda kai guri eh eh gashi can yadda Allah ya da musan ayi. suna buga wannan ruwan Allah ya tsage ruwan sai ya zama filbahari ya basa yashin ma sai da ya bushe ko nema mata taba kafarsu ba ya basan bushewa ce sai da aka busan musu da yashin suka wuce kan ba wani su ga lema wani ya ji bai ji daɗi ba cikin ran shi <laughs> sai da aka busan musu da shi yashin <laughs> eh Allah da ƙarfin mulki yake ta karanta mu Qur'ani وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام lallai innal ladina kafaru bi ayati llahi lallai wadanda suka cewa ayin Allah lahum azabun shadidin suna da azaba mai tsanani wallahu azizun Allah mabuwaye ne zuntiqam ma abocin kamun ramuwa zuntiqam wato shi shine kamu irin ramuwa kai laihi a daga ma kafa ka ƙara yi a ɗaga maka ka ƙara yi ka yi kamar so tara ran nan ka yi na goma sai a kamo ka da laihukan da kai dukkan a game a yi mahukuncinsu ne intikama a kamo ka a ce wai ba kai ne kai kazan nan ba ka san kai ne ma amma ka shaidi kai ne kai kazan kai ne to ran nan ba wanda za a yahe ma duka shi ne intikama sai Allah ya ce kuma sannan yake kwana ba na yake kwana su ko inna Allah nan za mu kwana mu ma don akwai mura an daure an yi ne saboda abu ne da aka saba yau da kullum kowace alhamis in dai abun baya ga garba insha Allah anas daure dai a taba inna Allah lalle Allah la ya khafa alaihi shay'un fil ardi babu abin da yake ɓoyewa a cikin sammai filar eh? eh, da wala sama ko hmm. a cikin sammai ko ƙasa ba wani abu da yake ɓoyewa face Allah ya san da shi to ma sabi me yake cikin